الله عليه وسلم إلى كافة أهل البغي والحذر وأحل وحرم وأباح وحذر لا يغيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع هنين المضطر ويرى اصطفى آدم من نفسه ثم تاب عليه وهدى ونجى الخليل من النار فصار حرها سرى ثم ابتلاه بذبه ولده فأدحش بصبره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألسن والشفا وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النفس وصاحبه في الدار والغار بلا مرى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعلى أمر الذي من هيبته ولى الشيطان وحارس من أغس كسرى وقيسر بالريق وما ولا وعلى أثمان مجهز جيش العسرة زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى حيته الشهادة وقال مرحبا وعلى علي أسد الشرى ما طل سيف شجاعته قط ولا مزا وعلى سائر أهل بيته وأصحابه المنتدب الغر الميامين ومن سلك سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين باينك هكا babban malaminmu masu girma yan uwanmu malamanmu da yayyanmu a ƙarƙashin wannan babban kwamiti ne albarka na attasiya yan uwa ɗalibai mahalatta baƙinmu daga wajen sharaɗa da cikin sharaɗa masu jinmu da kallon kallonmu ta hanyoyin sada bayanai na zamani daga ko'ina a faɗin duniya muna muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah da farko muna ba da haƙuri saboda ɗan jinkiri da aka samu na lokaci wanda ba shi da alaƙa yake da alaƙa da saita hanyoyin sadarwa kamar yadda sanarwa ta gabata yau babban malamin fadilatu sheikh professor umar labda hafizullah zai ya ziyarci garin mai sharɗa mai albarka domin gabatar da wata gagarumar muhazara wadda take fito da wata da sita ta munafinci da sharri da aka shigo da shi don a bata wannan addinin alaƙa tsakanin almajiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ɗaliban ilimi muka sani addinin shi'a wanda bai huda nan abdullahi bin saba daga cikin yahudawan yaman ya shigo da shi cikin addinin musulunci an gina shi ne akan aƙidar ɓangaranci na siyasa da nuna wariya tsakanin iyalan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da almajiransa waɗannan almajiran da alƙwar'ani ya yi kyakkyawar shaida waɗannan almajiran da hadisan annabta a sallan mutawatirai suka yi wa kyakkyawan yabo sai abdullahi bin saba da shi da 'yanwansa ma'aikatansa suka yi ƙoƙarin ɓata su a zamanin khalifancin sayyidina usman ibn affan wadda ya kai ga kifar da gwamnatinsa dukkan sabon da manzo Allah sallallahu alaihi kyakkyawar shaida halifofi shiryayyu guda uku ba wanda suka kyale sayyidina siddiq da suka ga dangantakarsa da ahlul bait suka shoke shi dangane da ahlul bait suka ce makiyin na Fadima ne sayyidina umar bin al-khattab suka ce ma shi ya kashe na ba. sayyidina usman ibn affan suka ce ya mai da ahli bait saniyar wani to shin suna kin jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa alqur'ani ya yabe su suna ƙin ginin annabi sallam da iyalan gidansa manzon Allah kuma musu kyakkyawar shaida yaya abin yake hankalin ɗalibai da yan uwa musulmi yana tashi musamman yadda ake fakewa da sunan manzon Allah ana bata sahabbai ana ce musu maƙiyan manzon Allah farfesa Umar Labdo yana cikin malaman addinin musulunci a wannan yankin namu na Afirka ta bakar fata da yake da ƙwarewa ta musamman yake da rasail masu kyawun gaske dangane da waɗannan rasail ɗin na addinin shi'a da suka shigo da su don gurɓata addinin musulunci to kuma ɗabi'a ce da manhaji na ahalus sunna salafiya duk lokacin da ɓarna ta maimaitu to kuma za mu sabanta hanyoyin gyara wannan barnar da wannan nake gabatar da babban malaminmu domin ya gabatar da wannan maudu'i mai matuƙar muhimmanci na alaƙa tsakanin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da almajiransa shin maƙiyan juna ne ko masoyan juna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 wato ya fi kyau zauna kusa da shi operator din amma sun da wannan ba su kai ba kuma kuna so a jiko? amma in ka zo ka zauna da ya fi kyau a yi saboda wayoyin na fashi ma da mai gabatarwa ya yi nuni da cewa addini shi'a addini ne wanda aka kafa shi akan harsashen ƙarya da kuma yaudara kamar yadda malamanmu suka tabbatar musamman da shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama a cikin gagarumin littafinsa min haju minhajus sunnatin nabawiyya yayi bayanin cewa a cikin kungiyoyi wanda suke dangana kansu da musulunci babu wata kungiya wacce tafi kungiyar shi a ƙarya ya ce ƙarya a wajensu tana da yawa kuma an san su da ƙarya tun tuni wato tun magabatansu na farko babbar hajjarsu da suke tallata addininsu da ita ita ce ƙarya abu na biyu kuma shine yaudara da munafinci wanda suke kira taƙiya ba daga cikin manya-manyan ƙarerayin da 'yan shi'a suke yi musamman ga magabatan wannan al'umma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara musu yarda baki daya da tabi'ansu da tabi'an tabi'ai shine dangana musu kiyayya da gaba a tsakanin dangana kiyayya da gaba a tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kara musu yarda baki daya wannan karyatawa ne kararraga alkur'ani domin Allah subhanahu wataala ya bada labari cewa ya hada kawunan ainihin wato muminai kuma ya sa ƙaunar juna a tsakaninsu Allah mai girma da ɗaukaka ya ce da annabinsa idan da za ka ciyar da abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya don ka haɗa kawunansu ba za ka iya haɗa kawunansu ba amma shi Allah ya haɗa kawunansu to kaga koda a wannan ayar kawai muka tsaya dukkan sauran ayoyi waɗanda suke yabansa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dai inda aka yabi sahabbai akwai ahlul bait din a ciki domin su ma sahabbai ne dukkan ayoyin da suke tabbatar da imanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ikhlasin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka mu aje waɗannan ayoyi wannan aya guda ɗaya kawai ta isa ta nuna cewa addinin shi'a addini ne wanda yake zaman kansa bai da alaka da addinin musulunci ko kadan bai da wata alaka da addinin musulunci illa alaƙar abinda ba wuce yake cewa a fake da guzuma a harbukar sana wato suna makalewa addinin musulunci domin su yaƙi addinin ba su da ƙarfin gwiwa wanda za su tare addinin musulunci gaba da gaba saboda haka sai suka yanke shawara su shiga cikin addinin amma a munafunce domin su yaƙi addinin daga ciki to wannan shine abin da suke duk wata aƙida duk wani ra'ayi duk wani hukunci duk wata falsafa a cikin addinin shi'a za ka ga ta yi karo da addinin musulunci za ka ga ta yi hannu riga da addinin musulunci to kuma har yau suna kokari su ɓoye waɗannan abubuwa suna kokari su ɓoye wata waɗannan abubuwan in aka sa su aka ga sun yi to sam kara ƙara taɓa su ne wanda kake haɗa yanzu mai da shi kawai wajen sanada mai da shi wajen sanada ba bukata a sake taba wani abu karka taba wani abu karka taba wani abu inda komai ya yi shi nan kawai sai a bashi aka hmm? waɗannan abubuwa su ne abinda 'yan shiya suke ƙoƙarin ɓoyewa ta hanyar taƙiya su sanda aka ce aƙidunsu sun yi karo da alkur'ani sai su ƙareta duk sanda aka ce ainihin suna gaba da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haizu bareta duk sanda aka ce suna zagin sahabban manzo Allah haizu bareta duk sanda aka ce suna la'antar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su bareta to abubuwa guda biyu anan sun haɗu wanda yake ana bukatar a dube su da hikima domin a tona asirin shi'a a warwarewa musulmi abu na farko aƙidun shi'a suna da ban mamaki matuka. a ce ga wani mutum ya ce shi musulmi ne yana yin sallah yana yin azumi yana yin hajji yana zakka amma kuma yana gaba da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaginsu yana la'antarsu kuma yana ɗaukar zaginsu da la'antarsu a wajen ibada wacce yake sa rai Allah zai ba shi lada wannan samun abun mamaki irin wannan yana da wuya to in ka haɗa wannan mamakin da kuma ƙaretawar da 'yan shi'a suke yi to wannan shi ne yake ɗaure kan musulmi a lokaci mai yawa saboda ka gaya musulmi wanda bai sani ba cewa akwai wani musulmi yana zagin sahabbai sai ce kai anya kwa wani musulmi ne yake zagin sahabbai sai ka ji kurin ya yanke shawara kai wannan ƙarya ake musu idan aka ta yi sunan su yan shi'a kai kuma sai ya ga cewa kai ahlus sunna sunanka sai ta a ah, kai wannan sharrin yan izala ne ai ka san salafiya din nan dama in sun sabani da mutane haka suke wannan ƙarya su ce kawai sai sai abin da ake cewa dismiss sai dismiss abun ba ma zai ba tunani ba to kuma banda wannan kuma sai kuma ya ji dan shi'a kuma ya ƙaryata kaga abin ya zama bi kenan dama ko dan shi'a bai ƙaryata ba shi ya riga ya ƙaryata mar kuma sai ya zo ya ƙaryata kaga ya ƙara tabbatarwa da cewa wannan kurin wata tatsuniyar gizo ta yaki ina fatan fahimta to a dalilin wannan ne aka yi tunanin fito da wannan tsari wanda aka sa wa lakabin gani ya koriji abubuwan nan duk da ake cewa shi'a ƙidas kaza shi'a suna yin kaza shi'a suna yin kaza wanda su su kareta kuma sauran musulmi su ta mamaki to idan mutum ya ji ya gani to wannan sai ya zama ya kauda wannan mamaki kuma ya kawo da wannan karetawa to wannan shine fa'idar wannan tsaraba wacce muke tafe da ita wanda muke fata insha Allah ta'ala Allah zai amfane mu da ita so za mu fara daga tushe tushen addinin musulunci mun san shine kalimatu shahada ko ba ka ba to yanzu za mu nuna muku cewa tun daga kalmar shahada addinin shi'a da addinin musulunci sun raba gari sun yi hannun riga wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma musulunci ya yi gabas siya ta yi yamma a kalmar shahada domin mun san cewa kalmar shahada a cikin addinin musulunci tana da tana da reshe biyu ashadu allah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to yanzu za ku ji kuma za ku ga kalmar shahada a wajen shi'a tana da rassa guda hudu banda wannan rassa guda hudu kuma tana da wasu mabiya wanda suke biyo wannan rassan wanda sai wannan ya kammala ne sa'annan su a wajen addinin addininsu ya kammala don haka idan mutum zai shiga addinin shi'a ku kula da abin da nake cewa an mutum zai shiga wanda wannan ma ya nuna wani addini ne sabo ta ko ba haka ba domin idan da mazhaba ce ko wata ɗariƙa ko wata ƙungiya eh, ko wani tafarki na musulunci ai ba a cewa musulmi sai ya shiga to abin da za ku gani a nan wani musulmi ne balarabe iyayensa da kakanninsa duk musulmi ne ya zo zai shiga addinin shi'a sai an ba shi kalmar shahada amma fa irin ta shi'a Abin da za ku gani kenan yanzu <laughs> bismillah wala wala za ka tafi kaɗan kamar rabi ko? <laughs> kamar nan in ka fara yi ina sawun لا la له ولا نظيف لا nadhir la sharika أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله ولي الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء أهل المعصومين أهل المعصومين rasulullah yan uwa kun ji kalmar shahada a ta shi'a da farko sun ɗauta musulunci kuma sai suka zo suka yi wani ƙari wanda ya warware ta musulunci din suka ce ashhadu an la ilaha illallah ta musulunci ko wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kuma ya yace wai ashhadu anna amiral na aliyan waliyullah ba haka wannan mu ba mu santa ba a matsayin kalmar shahada a cikin addinin musulunci ba ma a matsayin kalmar shahada ba a komai ma ba mu san wani abu wai amirul mumini na waliyullah ne ma na waliyullah ina fata mu fahimta sannan har yau sai ya ce wai ashhadu anna fatimata zahara wai ya ce da cewa fatimatu zahara Allah ya kara mata yarda wai ya ce wa abna ahal ma'sumi wai da 'ya'yanta ma'asumai hujjajullah wai su ne hujjojin Allah ranar alkiyama to haka wannan ya warware wancan a musulunci ba wani hujja a musulunci sai manzo Allah sallallahu alaihi Shi shine Allah zai tambayi mutane a ranar alkiyama kun bi shi ko ba ku bi shi ba ya isar muku sako ko bai isar muku sako ba sakon da ya isar kun karba kun yi aiki da shi haka ne ko ba haka bane to amma ma'anan hujjajullah wai hujjar Allah a kan bayi su ne waɗannan 'ya'ya na Fadima? wanda ya bi su shine zai kubuta wanda ya saba musu wannan ya halaka wanda ya bi su koda ya saba wa Allah da annabi to shi ya tsira wanda ya saba musu koda ya bi Allah da annabi to shi ya halaka to kaga sun zo da kalmar shahada mai reshe hudu reshe biyu na farko na musulunci ne reshe biyu na biyu addinin shi'a ne wanda yake warware wannan reshe na musulunci ne ina fata an kula to har yau akwai wani ƙarashe mai ban mamaki kuma mai haɗari bari ku ji ƙarashen أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة سماعة سماعة wannan baya bukatar fasara ko wanda baya jin larabci ya san finna. to ku duba wanda aka lissafa aka ce finna. abubakar da umar da usman da aisha da hafsa allah kara musu yarda su ne abinda wannan yake nufi mutum ba zai shiga addinin shi'a ba sai ya kawo kalmar shahada ta musulunci kuma ya kawo kalmar shahada ta shi'a ya warware wannan bayan ya warware ta musuluncin nan kuma sai ya ƙara tabbatar da warwararsa cewa wanda suka rayu wanda suka karɓi wannan kalma a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rayu dan wannan kalma suka mutu dan wannan kalma suna cikin wuta na fata an bagani shin wannan abu a fili yake ko ba fili yake ba wannan fa mutum ne ya zo zai shiga shiya musulmi ne dan musulmi jika musulmi Balarabi, zai shiga shiya yana bukatar sai an bashi kalma shin sabon abu yake shiga ko kodin musulunci ne sabon abu yake shiga to sa'an nan mashigar nan mukullin da zai bude ya shiga shine ya kalmar shahada ta musulunci kuma ya warware ta kuma domin ya ƙara tabbatar da warwararta sai bayani cewa manyan wanda suka karɓi wannan kalma daga hannun manzan Allah su ne abubakar da umar da usman da aisha da hafsa suka rayu da wannan kalma suka mutu da wannan kalma to yanzu suna wuta in da ka san cewa ya warware waccan ba ne, ita ko wannan yanzu zai tabbatar ma da cewa warware waccan ya yi. na'am to wannan shine addinin shi'a wannan yana nufin shi'a ta sha bamban daga musulunci tun a tushe tun a tushe tun a kalmar shahada kalmar ta daban kalmar shahada musulunci daban kuma banda ma sun sha bamban tata tana warware ta addinin musulunci ina fata fahimta to kaga koda nan muka shafa fatiya muka haɗa ko matsanmu muka yi tafiya mu muna ganin mun gama aiki mun gama tabbatarwa da yan uwa musulmi da ma duniya gaba ɗaya duk wanda ya damu ya sani cewa shi'a ba musulunci ba ne shi'a ta ta ku da musulunci ne kurin don ta yaƙi musulunci daga ciki kuma gashi muna gani shi ne domin a cikin wannan kalmar shahada tasa akwai babban yaki ga addinin musulunci wanda babu wani yaki kamar sa warware kalmar shahada da ƙaryata alƙur'ani waɗannan mutum biyar da suka lissafa suka ce suna wuta mu mun tabbatar ƙura'ani ya ce ɗan aljanna ne su kuma za su dawwama cikin aljanna kuma Allah ya yarda da su sun yarda da shi don haka addinin shi'a addini ne daban mai zaman kansa wanda bai da alaƙa da addinin musulunci illa alaƙar kafar ungulu da a fake da guzuma a fake da <laughs> to don ku tabbatar da wannan cewa wannan kalmar shahada da kuka ji ana ba mai shiga addinin shi a ita ce kalmar shahada da suke da ita bari ku je hatta a cikin kiran sallar su ma irin ta suke yi hatta a cikin kiran sallah yan shi a kalmar shahada da suke daban da tamu tamu suke fara gabatarwa sannan su gabatar da warwara a gare ta kalmar shahada daidai wa daida kamar yadda aka ba wancan ko da farko kalmar shahada ta musulunci sannan a zo da abin da zai warware ta addini ya tabbata kenan kun ga idan kun kula da kalmar shahada ta musulunci ai ita ma tabbatarwa ne da korewa ko la ilaha korewa ne illallahu tabbatarwa to kuma shi abin da suke yi za su zo da kalmar shahada shahadu an la ilaha illallah an anna muhammadar rasulullah sannan sai su warware ta da cewa aliyu shi ne ubangijinsu ‘ya'yansa goma sha biyu su ne hujjar Allah rana alkyama wanda ya bi su ya tsira to da aka sani ne waɗannan ‘ya'ya na aliyu da fadima Allah ƙara musu yarda baki dai su da iyayensu ba wanda aka ambata a cikin alkurani ko akwai wanda aka ambata a cikin alkurani akwai aliyu a cikin alkurani akwai hassan akwai husaini to ballantana kuma mahadi wayan akwai mahadi wayan masu rai da lafiya ma ba mutum cikin ƙurani ballantana zato da tsammani saboda haka kun ga wannan wani abu ne wanda aka zo da shi aka shiga cikin addinin musulunci suna ba dan fahimci wannan har yanzu akwai ƙarace a wannan <clears throat> kiran sallah wanda yake ƙara tabbatar da cewa wannan kiran sallah masu shi suna ƙoƙari su nuna ba fa na musulunci ba ne bari mu ji ƙarashen nasa عليها نصرا kun ji hayya ala khairul Lamar? bana zaton wani ya taba jin wannan kiran sallah cikin masallatan mu tun daga masallacin haramin makka har zuwa masallacin nan na sharada ya suna wannan masallacin nan abu musa al-ansari o oh, abu musa al-ashari don haka wato shi'a addini ne wanda yake zaman kansa wanda ya sha bamban da addinin musulunci tun daga tushe tun daga kalmar shahada kamar yadda na ce idan yanzu muka tsaya nan muka shafa fatiha muka tashi ba na zaton akwai wanda zai shakka cewa shi addini ne daban domin duk wanda ya saba ma a tushe babu shakka zai saba ma a reshe na fata fahimta ka to amma saboda mu ƙara gamsar da kanmu tunda wannan babbar matsala ce eh? matsala fudda mai da'awar musulunci daga musulunci babbar matsala ce bari mu je ga shika-shikan musulunci na biyu ai daga kalmar shahada sai me sai tsaye da sallah ko to bari mu ga sallah in shiya. za mu gwada mu gani ya ta daidai da sallar mu ta musulunci wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ne ce sallu yi tumuni usalli shin yan shi'a suna sallah yadda manzan Allah ya koyar da sallah idan ba haka ba su ina suka samu tasu ya aka yi al'umman musulmi 90% suke kokarin koyi da manzan Allah wajen sallah amma yan tsiraru 10% ko ƙasa da haka su suka samu tasu a ina suka samu ta bari mu duba mu gani kun ji sallah yan shiya da farko mu fara da da ainihin suran ma da suka karanta suratul ikhlas kun ji daga ƙarshe walam yakul lahu kufuwan ahad kadhalika allah rabbi haka ba su sura ta kare a wajen su ana su qur'anin kadhalika allah rabbi ita ce aya ta ƙarshe a cikin suratul ikhlas sannan kunuti ne ake yi kun ji a cikin kunutin nan da farko akwai wani salati wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga cikin salatin ne taba'an mun san a musulunci manzo Allah yake wa salati inna Allah wa rasuluhu inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi amma a wannan addinin wato Fatima ake wa salati annabi ma sai dai ya shiga cikin alfarmarta shi yasa ya ce wai Allahumma salli ala Fatimata sannan wai wa abiha sannan wa ba'liha wa baniha Allah kai salati ga Fatima da mahaifinta mahaifinta shine yazo a daraja ta biyu saboda haka ita ita ke wa salatin sannan aka ce da mijinta da 'ya'yanta sannan yace wal an adahum wai Allah ya la'anci abokan gabar iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin suwa yana nufin sahabban manzo Allah Allah ya kara musu yarda sannan ya ce wa hutsa a ababakarin wa umara wa usmana wa aisha wa hafsa waɗannan dai wanda a waccan kalmar shahada aka ce finnari kun gana a cikin sallah ana kunutu kuma an ƙara tabbatar da cewa finnari saboda haka shi'a ta sha bamban da musulunci a kalmar shahada ta sha bamban da musulunci a cikin sallah sallah ce wacce ake bauta wa Allah da zagi da la'antar zaɓaɓɓun bayan Allah waɗanda Allah ya tabbatar musu da imani da islati da yarda da dawwama a cikin aljanna manzo Allah shi ma ya tabbatar musu da waɗannan abubuwa amma a cikin wannan addini ana tabbatarwa ana maimaitawa don ka yadda don ya zauna zuciya ka cewa su finnari suna cikin wuta wannan sallah ta musulunci ce babu abin da ya hada wannan sallah da musulunci wannan sallah a cikin addini shi a take amma ana gama ta da musulunci domin a yaudari jahilai daga cikin musulmi don haka ya zama wajibi a yi wannan faɗakarwa a yi wannan nusarwa bari mu kara maimaita wannan domin mutane su ji da kunnuwansu

Kuwa wannan abin da kuke ji kuna gani abin da yake faruwa kenan a duniyar shiya, ƙasashen iraki da iran da wasu ɓangarori na yaman da wasu ɓangarori na beirut lebanon da wasu ɓangarori na kuwait da wasu ɓangarori na bahrain inda duk ake yin shiya, haka ake bautar allah haka kuma ake yin zikirin allah haka ake yin kunutu cikin sallah idan muka dawo nan najeriya wanda ne abin da ya dame mu muke wa junanmu nasiha ko ba haka ba hangen wannan musiba ta dirka ko kuma ta sa riguna iri-iri na ɓadda kama don haka ya zama wajibi mai kanmu bayani da farko mutanen nan shekaru da yawa da suka wuce an ta fama da su ana cewa suna shi'a suna cewa su ba shi'a suke ba ƙarya ake musu an ta fama da su cewa kuna zagin sabbai suna cewa a shari ake musu ƙazafi ake musu amma daga baya sun zo abinda suka kore kuma an ji shi yana fita daga bakinsu to amma da yake yawanci mutane ba gani suke ba ba halarta wuraren wa'azinsu suke ba tunda ba sa wa'azi a buɗe ba su da masallatai inda za su yi wa'azi kowane musulmi ya shigo suna yin wa'azi in sun shiga gidajen da suke kira markas sun rufe kofa wanda sai memba ne yake shiga suna fata fahimta saboda haka mutane da yawa suna shakkun wannan yanzu bari ku ji inda suke karaitawa kuma sa'an nan ku ji abin da suke karaitawa daga bakin su malamu fara da sakiya Thank you. madugun yan shiya kenan ibrahim yakubu zazzaki wannan magana ya yi ta ne sama da shekara 20 da ta wuce a lokacin nan suna zamanin taƙiya ya ce ana yi musu sharri ana cewa wai suna zagin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna zagin sahabbai ya ce to a zo a taro a tsinewa duk mai zagin sahabbai kun ji abin da ya faɗi ko a taro a tsinewa duk mai zagin sahabbai ya ce su ba san wani musulmi mai zagin sahabbai ba ta yaya san musulmi kuma yana zagin sabai su ba san da wannan ba yahudu ne ya ba mu aiki muke faɗi kurin yahudu ya ba ku aiki kuna abin nan da wannan zamanin ta kiya kenan to za ku ji shekara 20 bayan wannan maganar za ku ji zazzaki yana yin abin da ya kareta amma kafin nan bari mu je ga almajirinsa yakubu yakubu ya haya katsina shi ma za ku je yana karetawa kamar yadda malamin sa ya kareta

ya ce wai babban makaminsu yana nufin su ahal suna babban makaminsu da aka ba su na yakar shi'a shi ne su dinga yada karya cewa wai yan shi'a suna zagin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai yan shi'a suna la'antar matan manzo Allah a a'udhu billah wani har yi suke fara yake wai magana ta yi karfi astaghfirullah a'udhu billah <laughs> ce to a gaskiya ba haka bane ya ce ake musu wannan sharri ne to yakubu yana wannan magana ne a zamanin taƙiya, a zamanin da suke ɓoye kafircinsu da kuma ɓatansu nan gaba kaɗan za mu ji shi ma ya zo ya warware wannan magana kasa bayan sun ji gwiwarsu ta yi ƙarfi bayan ganin sun samu mabiyan da yanzu suna iya fitowa fili su suka ransu ba ka su yi abin da suka ga dama amma da farko mu koma da zazzaki tukunna mu ji yana yin abin ya abin da ya kore ɗazu wannan ba wannan daga baya zai ne. ake cewa a taru a tsinewa mai yi ko ya fara da allahumma al'an a ba su fiyana ya ce wa mu'awuyata waɗannan bayan allah duka mun san su abu sufiyana allah ƙara masa yarda shi ne mahaifin mu'awuya allah ƙara masa yarda abu sufiyana kafin ya musulunta shugaba ne na ƙuraishawa shugaban mashirkan makka wanda shi ya ja ragamar yaƙi da aka kawo madina yaƙin uhudu haka ne ko ba haka ba amma daga baya ya musulunta aslama wa hasuna islamu ya musulunta ko musuluncinsa ya kyau saboda haka ya zama mai ya zama sahabi ya zama sahabi ba bambanci da shi da kowane sahabi illa kurin bambancin daraja da yake tsakanin dukkan halitta ta Allah wasu Allah yana fifita su akan wasu ina fata fahimta saboda haka yanzu nan Allahumma la'an abasu yana shin zazzaki ya la'anci sahabi ko bai la'anci sahabi ba to yace wa muawiyata muawiyata Allah kara masa yarda dan Abu Sufyana ya riga mahaifinsa ma musulunta ko da yake dai duka fatan makata suka musulunta shi ma musuluncinsa yayi kyau yana ɗaya daga cikin amurtattu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka manzo Allah ya sahi daga cikin marubutan wahayi sannan Muawiya din nan yayi jihadi yayi jihadi karkashin tutar Sayyidina Umar da Sayyidina Usman. sannan ya zo ya zama sarkin musulmi a wani mulukin islam sannan ya bude kasashe ba su yawan gaske wanda Allah ne ya san iyakarsu ya tsaye da adalci ya sa tsoro a zukatan makiyan addinin musulunci ya fara abin nan eh, kafa sojan ruwa na addinin musulunci ya shekara 20 yana gwamna yana hidima ga musulunci ya shekara 20 yana khalifa yana hidima ga musulunci Nan da ke ya ce shi ma Allah ya la'ance shi shin zazzaki ya yi abin da ya ce ƙarya ake mar ko bayi yi ba to waɗannan kunga ya ambace su da sunayen a ba su fiya na ma'awuya to sai kuma ya zo wajen wasu wanda ya saya ya ce wai awwala zalimi me yake nufi da awwala zalimi awwala khalifati ina nufin khalifan manzo Allah na farko sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda yan shi'a suna kiransa zalimi na farko suna nufin wai khalifancinsa zalunci ne khalifancinsa ba khalifanci ba ne karɓaɓɓe a shari'a khalifanci ne na zalunci domin su a ƙi su sai da na ali allah ƙara masa yarda shi ya kamata ya zama khalifa kai tsaye bayan rasuwan manza allah sallallahu alaihi wasallam amma wai sai sahabbai suka haɗa baki suka zalunce shi suka kore shi gefe suka naɗa sayyidina abubakar bayan sayyidina abubakar ya rasu maimakon a nada suka ture shi suka nada sayyidina umar bayan ya rasu maimakon a nada ana kallon ali da ka ture shi saboda kiyayya ga alul baiti aka nada usman sai a karo na hudu da sahabbai suka ga uwar bari akan dole suka nada aliyu ba dan suna so ba wannan ita ce aqida yan shi'a to wannan ijima'i na sahabbai al-muhajiruna wal ansar da suka yi ijma'i a saƙifatu bani sa'ida a lokacin da manzan Allah ko jana'izarsa ba ba yana kwance yana rufe da mayafi Wai wannan ijma'in shine zalunci wanda ya shugabanci wannan sai na Abubakar ya fito a matsayin khalifa na farko shine awwala zalimi khalifa na biyu shine asani khalifa na uku shine asali in sun ce warrabi'a to ba Ali bin Abi Talib suke nufi ma'awiya suke nufi wanda shi ya zama sarkin musulmi bayan lokacin ali allah ya kara masa yarda ala kulli halin abinda muke nufi anan shine abinda zazzaki ya kore shekaru da dama lokacin ta taqiya yanzu ga shi ya tabbata a kansa a wancan zamani zazzaki ya ce a zo a taro a tsine wanda da yake zagin sahabbai a tsine wanda da yake la'antar sahabbai yanzu wane ne tsinan ne haka zazzaki Allah ya la'ance shi da harshen sa shi kansa ina ba ta fahimta to bari mu ƙara maimaita wannan yana da kyau ku ji daga bakinsa ku ji yadda yake ambatan waɗannan manyan sabbai guda biyu da sunayensu sannan ku ji kuma yadda yake ɓoye sunayen waɗancan amma abinda nake so in jawo hankalinmu a kai shine a littafi yake karanto wannan abun fa a littafi yake karantowa saboda haka wannan la'ana ga abu sufiyana da mu'awiya da abubakar da umar da usman ba wai ke ya kirkiro ta ba a dama tan akwai ta a cikin addinin magabatansa don haka littafi ne yake karantawa ina fata kula da wannan da kyau malamai ta su ji daga baki an ce wai daga bakin mai ya ko ake so kurin ja mu shine me matsayin la'ana a cikin addinin musulunci wanda muka sani la'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana la'anar abubuwa da dama ya hana la'anci dabbobi haka ne ya hana la'anci hatta iska wacce za ta buga tana yiwa mata aji ko taima wani abu da zai so sama rai manzo Allah ya hana la'anci ta to in ya zama na wannan addini ba wai dabba ake la'ana ba ba iska ko wani abu ba ana la'anar mutum kuma mutanen ma zaɓaɓɓun bayan Allah wannan yana nuna wannan ba addinin musulunci ba ba koyarwa manzo Allah bace wannan sallallahu alaihi wasallam wannan wani abu ne wanda aka samo shi daga wajen musulunci amma aka kutso da shi cikin addinin musulunci karfi da yaji kuma ake kiran mutane zuwa ga wai su kudure shi a matsayin musulunci cewa wai shine ma musuluncin na gaske wanda in ba shi kake ba ma kai abin nan farau musulunci ne baka da baka da kauni ala kulli halin mu je ga yakubu mu je shi ma ta sawarwara din misalin da aka bamu shine mu yada ƙarya mu ce suna zagin sabai suna la'antar matan manzo Allah yace a'udhu billahi astaghfirullah ko daga ƙarshe yace gaskiya ba haka bane ƙarya yake to ga Yakubu yanzu yana dangana wa manyan sahabbai abinda yafi ma zagi shine kisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kisan gila da farko yace wai ka san waɗanda suka nannaga magani guba suka ba manzo Allah ya sha mutu nannaga wannan eh, eh, abin na hausa su ce suka zina wanda suka kirba guba suka ba manzo Allah ya sha mutu ya ce wai ka san su ka san wanda suka ba manzo Allah guba ranar Lahadi ya sha yana kwance mai da lafiya yayi rauni ya ji ana kirba magani ya san cewa ba shi da yace kar ku bani maganin nan kar ku bani maganin nan suka bari sai da ya bacci suka danne shi suka tura masa saboda haka a cikin 24 hours ya mutu ran Lahadi suka tura man ran Litinin ya mutu ya ce kai baka san su ba amma da hadisan su kake bautar Allah to kun ji dama manufar su kan hadisai da yake nufi kai ahlus sunna wawa kana bautar Allah da hadisan kafirai hadisan da kafirai suka ruwaito maka san annabi Su ruwaito hadisi kai kana bautar Allah da shi wai sai an yi magana ka ce wani Allahu anhu Allahu anhu kai baka ma san wanda zaka roƙa wa yadda Allah din ba ina wata an gane abin da yake ni Kuma sani babu shakka duk wanda ya kashe annabi kafiri ne haka ne ko ba haka bane to yanzu mu tambayi kanmu yakubu ya haya ya ce an kirba goba an baiwa annabi amma danne shi mun san dakin da manzo Allah ya jiya dakin waye jiya nana Aisha Allah ya kara mata yarda waye zai iya shiga wannan dakin ya iske manzo Allah yana kwance danne ya tura mar magani dole sai na gida tana yiwa wani kafiri ko munafiki ko ba yahude ya shigo masallacin manzo Allah ya wuce ya shiga cikin gidansa ya wuce ya shiga ɗakin nana Aisha ya iske manzo Allah ya danne shi ya tura masa guba tana yiwa saboda haka ba abin da Yakubu yake nufi illa Aisha da Hafsa sun danne manzo Allah sun tura masa guba ya sha ya mutu saboda haka su kafirai ne sannan wannan abin da suka yi ba su kaɗai suka yi ba Aisha mahaifinta Abubakar ne ya sa ta yi ita ma Hafsa mahaifinta Umar ne ya sa ta yi saboda haka da su da suka sa yi da wanda suka yi duka kafirai ne amma mu da yake wawaye ne ba mu san abin da muke yi ba hadisan da suka ruwaito da su muke bautawa Allah kuma da an ambaci da yansu sai ka jimna radiyallahu anhu radiyallahu anhu shin yanzu wannan magana ta fito fili ko bata fito fili ba ta warware abin da yake faɗi da farko ko bata warware ba to wannan bambanci kenan tsakanin zamanin taqiya da kuma zamanin bayyana al'amura bari mu ƙara maimaita domin ku ji daga bakin sa a tsawon da duka nan da ba da yi daura yaki da addinin musulunci daura yaki da addinin musulunci wannan abu da yake faɗi yanzu ya ci karo da alkur'ani ya tsare ta ayoyin alkur'ani sannan kuma yana yakar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karara abin da yake nufi muna bautawa Allah da hadisan kafirai wanda suka ka haɗa baki suka kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dama ba musuluncin gaskiya suka yi ba Abubakar da Umar a ra'ayin Shi'a a aqidar su dama ba su taba shiga musulunci ba amma suna munafuntar manzo Allah ne sun shiga addini sun bishi da sunan sun musulunta domin suna so su hau daula suna jira manzo Allah in ya mutu su gaje shi su hau daula saboda haka sai suka yi gajen haƙuri su jira ya mutum mata gagara sai abubakar ya kira ɗiyarsa umar ya kira ɗiyarsa suka ba su guba suka danga manzo Allah yana bacci suka ba shi guba ya sha mutu mu kuma da yake wawaye ne mun dawo hadisin su muna bauta Allah da shi shin wannan daure yaki ne da addinin musulunci ko kuwa akwai wani yaki da addinin musulunci wanda ya kaiya wannan to shi a bayan ta zama addini mai zaman kansa kuma ma ya zama addini mai warware addinin musulunci mai karaita alkur'ani mai yakar hadisi addini ne wanda ya daure yaki da addinin musulunci manufarsa sai ya ga bayan addinin musulunci kuma wannan shine abin da suke mu koma ga zazzaki mu je inda yake izgili da kuma ba'a ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani yana yin izgili ga sahabban manzo Allah baki daya amma ya keɓance sayyidina abubakar da wannan izgili da wannan ba wanda manufarsa shine ya jefar da iba da darajar sahabbai a idan mabiyansa ya jefar da girma da ƙima da darajar sahabbai a idan mabiyansa don haka ne ya kawo wannan kissa wayan je yaƙi tsakanin manzala da sabbai da kuma kafirai sai wani kafiri ya fito yana so a yi fito na fito da shi da musulmi manzala ya ce wane ne zai fita ya je ya mana wannan kafiri sai duk sabbai suka yi shiru saboda sun ji tsoro sai aliyu na biyu dalib shi kadai shi ne ya zabu da manzala ya ce a ba kai ba da alama shi ma annabi dama gwada sabon yake yi sai ya ƙara maimaita wa zai tarar mana wannan kafirin in ya kashe shi zai zama yana cikin aljanna darajar mu daya duk sabai suka shiru sai ali ne ya zabura manzo Allah ya kuma cewa ba kai ba manzo Allah ya ƙara cewa wa zai tashi ya tarar mana wannan kafirin idan kafirin ya kashe shi zai zama ni da shi darajar mu daya aljanna duk sabai suka shiru to sai zazzaki ke tambaya ina wannan gwarazan ko ahlu sunna kun ce sahabban annabi jarumai ne gwaraza ne sun yi jihadi sun kare manzo Allah sun kare musulunci sun yi kaza to ina suke ya annabi yana albishir da aljanna mai madaukakiyar daraja amma duk sun yi kulas sai ce kuma to ga wasu ma wanda annabi ya dan girma da kadan waye a cikin sahabbai yake cewa annabi ya girme shi kadan sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda yace ga wasu wanda annabi ya girme su an ɗan tsufa an hayayyafa an yi da jikoki wai abin da ke nufi abubakar ya gama da duniya dan mai ba zai je mutu bai tafi aljanna inda imaninsa na gaskiya ne abin da yake nufi kenan amma kasancewar imaninsa ba na gaskiya ba ne yana ganin aljanna bulus annabi yana albishir da ita amma ya kasa zuwa ya tarwar nan duk da cewa ya gama cin duniya ya yi aure ya hayayyafa ya yi jikoki baya bukatar wani abu amma saboda imaninsa ba na gaske ba ne ya kasa tashi ya je ya taru wannan kaji irin waɗannan abubuwa da zazzaki yake koyawa almajiransa manufarsu ne zubar da ƙimar sahabbai a idan musulmi musamman idan mabiyansa wanda ya rufe ƙofa yana sa musu irin wannan dafin a cikin zukatansu da ƙofalansu bari mu ƙara ji daga bakinsa domin a fahimci abin da yake nufi da kyau mutum zai matsorata ne kuma imaninsu ba na gaske ba ne domin mai imani na gaske ba ya tsoron mutuwa mai imani na gaske ba zai ji annabi na albishir da aljanna kuma amma ya kasa tashi ya je nema aljannan ba kuma ga shi ma sun tsufa har da kawai wanda suka tsufa ma sun gama da duniya kamata ya ce su su yi ma wajen zuwa wannan manufar wannan shine zubar da kima ta sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da girman su darajar su a idan mabiyan zazzaki to mun ji nan yayi wa sayyidina abubakar zambo da izgili bari mu ji abin da yake wa sayyidina umar kuma an ce wai wani ne ya wai wani ne ya da Na ya ne sahabban manzan Allah suka yi hijira daga makka zuwa madina da yawa daga cikinsu sun yi hijira ne a ɓoye suna sulalewa suna zara jiki suna barin maka domin gudun abin da mashirkai za su iya musu na cutarwa sai sahabi ɗaya aka ce shi ne ya yi hijira a bayyane ya fito ya samu mashirkai a ɗakin kaba ya ce musu na yi niyya zan yi hijira wanda duk yake so uwarsa ta haifi wani ya biyo ni bayan gari wanda di yake so matarsa ta yi ta kaba ya biyo ni bayan gari wanda di yake so ƴaƴansa su zama marayu ya biyo ni bayan gari wane ne ya wannan na, Umar Allah ya kara masa yarda to ne abin da ya bakanta wa zazzaki rai ne yake ta eh ina eh, ji an ce wai wani ne wai ce wai wasa tana so ya ce to ina wannan jarumtar a ranar yakin hudu me yasa aka gudu ina nufin wai Umar ya gudu a hudu ya gudu a sandar ya gudu a saibar inda aka gudun da inda ba gudun ba ma shi a wajensa da an gudu saboda ka ƙarya ake umar ba jarumi ba ne ƙarya ake umar ba mai imani ba ne umar maguji ne matsoraci ne ya guja wajen yaƙi duk ma yaƙin da aka yi ma ya manufar wannan zubar da ƙimar sayar na umar a idan mabiyansa da rushe addinin musulunci da ƙaryata tarihi da kuma ƙaryata alƙur'ani ma da kansa

shi'a da mabiyansu suna cike da matukar kiyayya da gaba ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna zagin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna la'antar ba ma kawai suna la'antar su ba suna daukar la'antar su a matsayin ibada wacce suke neman kusanci ga Allah da ita wal yalbilla babu shakka wannan shine kaiwa kimma bata wannan shine yaki mafi hadari da yake fuskanta addinin musulunci yanzu yaƙi irin wanda ake cewa da ɗan gari kan ci gari yan shi'a sun nace a kan cewa su musulmi ne sun tsaya kai da fata wai lallai su suna kira a haɗa kai da musulmi haɗa kai haɗa kai da 'yan ɗariƙa haɗa kai da waye haɗa kai da waye a zo a yi taron menene a je maulidi a je wane ne a je wane ne amma kuma duk maganganun da suke yi suna saɓawa wa alƙur'ani suna nuna matukar kiyayya ga bayan Allah waɗanda alkur'ani ya yabe su ya tabbatar da imaninsu ya tabbatar da cewa su yan aljanna ne Allah ya yarda akwai misalai masu ban mamaki kwarai da gaske na kiyayyar yan shi'a ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan abin da magani malam samana samana limamin na nasu mai cewa kare ya fi sabbai yes والله ان الكفار افضل من ان تكفر واقسم بالله ان اليهود نتنياهو ان يشاءون افضل على مره من ان تكفر حلو ان يشاءون حلو ليس ان يشاءون ان يشاءون ان يكلم عليها الكلب افضل من ان تكفر قال يا الله وحده الاسلام لا جهنم وحده الاسلام سبحان الله وانا مسلم يا فارا da yace wallahi innal kuffara afdal min abi bakar umar wai ya rantse da Allah kafirai sun fi abubakar da umar yace uqsimu billah ina rantsuwa da Allah al kuffar wal yahud wa amrikan wa netanyahu wa ariel sharon afdal min abi bakar umar alafu marra wai dukkan nau'in kafirai da mushrikai da yahudawa da amerikawa da yahudawan isra'ila ariel sharon shugaban isra'ila ne kuma janar na soja ya mutu netanyahu ne shugabansu na yanzu muna jin yakin da ake yanzu a cikin 'yan kwana bakwan nan ko waɗannan shugabannin isra'ila guda biyu sun yi ƙaurin suna wajen matuƙar ƙiyayya ga musulmi da kuma kashe musulmi ya ce su ma sun fi abubakar da umar da ƙiyayya ta ciyo shi ya ce kai ba ariyar taron ba ariyar taron yana da kare zalikal kal wannan karen na min abubakar umar ba na zaton wani ya taba jin kiyayya wacce sai kama ga wannan bari mu ƙara ji daga bakinsa domin fitar da shakka يشاءون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر حلو على الشر حلو ليس على الشر على الشر عنده كلب ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر قال أفضل alahu marra ba sau ɗaya ba sau biyu kare ya fi abubakar da umar ba a wajen limamin shi'a a alahu marra ninki dubun dubata kare karen ma na bai yahudi ya fi abubakar da umar ninki dubun dubata shin muna kiran wannan addinin musulunci a ku shakka wannan ba addinin musulunci ba ne wannan wani addini ne sabo wanda bai da alaka da qur'ani bai da alaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne wanda aka shiryo shi aka kunso shi aka shigo da shi cikin addinin musulunci domin a yaƙi addinin musulunci amma ana ɓoyewa kullum ana ƙaraitawa kullum yanzu Allah ya kawo hanyar zamani wanda za a ji a gani maganin ƙarya kenan kuma maganin taƙiyya wannan shine abin da muke cewa gani ya koriji daga yau ƙarai a ta ƙare babu zancen taƙiyya babu zancen yaudara babu zancen munafunci to don haka ya rage namu mu musulmi mu isar da wannan sako mu isar da wannan sako ga 'yan uwanmu domin a ɗebe shakku sannan akwai abu guda wanda a wannan gaba nake so mu faɗe shi tun farko mun ga inda shi an ci kafirci ne tsinta domin ya saba da addinin musulunci daga tushe kalmar shahada ya saba a tushe na biyu sallah nan kiyayya da gaba da karyata qur'ani ya tabbata a fili daga bakin manya-manyan malaman shi'a na cikin gida da na waje to amma har yanzu ba mu yi shi'a kudin goro ba ma cewa 'yan shi'a kafirai ne haka mutulakan saboda abu guda saboda mun san akwai jahilai da yawa a cikin 'yan shi'a akwai masu yin da'awar shi'a amma ba san me shi'a take nufi ba akwai wanda yake yin shi'a shi yana yin ta ne kurun saboda an ce masa shi'a addinin gwagwarmaya ne yana fada da azzalumai yana fada da gwamnati yana kokowa da 'yan sanda a titi yana karɓowa musulmi 'yancin su shine zai 'yanto baitul maqdisi yana yaƙi da amerika kaza kaza kaza kaza kaza wani yana yin shi'a ne a matsayin wannan shine shi'a shi ya ilminsa kenan Ina ba dan fahimta wani yana yin shi'a ne saboda abin da yake ganin yan shi'a suna fitowa sun ci kwalliya sun sa kaya mai kama da uniform ana kiɗa manyan ganguna ana rawa ga maza ga mata ana holewa to shi ma kurin zai shiga ya biyari mai sha kiɗa ya more shi iya shi'a kenan a wajensa ba ruwansa da zagin sahabi ba ruwansa da mai ƙur'ani ya faɗi balle a ce an ƙaryata ƙur'ani ko an gaskata ƙur'ani shi duk bai san wannan ba ina ba ta fahimta akwai wani shi kuma yana yin shi'a domin mutuwa matashi ne mai rangwamen tarbiyya watakila da matan mazinaci ne yana neman inda zai ja bukata sai ga mata arha wasu daga cikin wannan matan sun fi karfin su musu magana a bakin titi amma in yi shiga shi a zai aure mutuwa da su saboda haka ya shiga shi a kawai don ya more to kaga babu yadda za a kai shi a kudin goro sai bayan ka ilmantar sai bayan ka faɗakar wanda wannan shine abin da muke yi yanzu ilmantarwa da faɗakarwa ina ba ta fahimci wannan amma kai tsaye kana iya cewa addinin shi'a addinin kafirci ne amma 'yan shi'a masu kiran kansu da sunan shi'a sun kasu aji-aji akwai masu yi a bisa sani wannan allah ya san su, akwai masu yi bisa jahilci akwai masu yi don bin san zuciya da biyan bukatu na morewar duniya waɗannan duka allah ya san kowa da wace niyya yake yin shiya kuma iya me ya sani a cikin shiya to haka zan haka wajibi ne ya zamana an ci gaba da koyarwa an ci gaba da fadakarwa maimakon zagi da la'ana da tsinuwa ko kafirtawa ina fata mun fahimci wannan kullum abinda malaman mu suke ce mana mu koyar mu ilmantar mu koyar mu ilmantar wannan ita ce hanyar sunna koyarwa da ilmantarwa ba hayaniya da zage-zage da tsine-tsine ko neman tashin hankali ko ɗaukan makami ba a'a nasiha wanda Allah ya so ya shirya da shi sai ga ya shirya wanda kuma Allah ya so ya halakar da shi hukuncinsa yana wajen Allah amma mu zai zama mun sauke nauyi kuma mun yanke uzuri da muna fata Allah ubangiji shirye mu baki da yanzu dai mun ji wannan mutum abin da yake faɗi um mala hamar mai rage da wata Allah rana ce sau ɗaya a cikin shekara duk sanda ta zagayo matasa ƙarfi za su taru tun bayan isha har alfijir ya keto suna yin wannan waka suna rawa suna kada ganguna anshin wakar kurun la'anallahu umar shine anshin wakar bari ku ji daga bakin su <laughs> Wata kun ji wannan la'anallahu umar shine an shin wakar amma wakar ana yin ta da farisanci ne wannan suna kiransa daren umar dare ne guda sau ɗaya shekara duk sanda ya zagayo kamar daren maulidi a wajen masu yin maulidi ko kuma babban dare a wajen masu babban dare haka su ma yin shi'a suke raya wannan dare a matsayin babban dare amma abinda ake rerawa shine la'anallahu umar mana um, an ce lokaci ya tafi akwai abubuwa guda biyu da nake so a gani mana akwai na Aisha akwai rana Aisha ita ma Aisha bin nar sannan akwai inda ake yankan kek din nan nuna mana ɗaya daga cikin waɗannan biyan abinda suke maimaitawa aisha finna aisha finna an wakar kenan saboda ka umar yana da dare aisha tana da wuni na umar na matasa ne maza na aisha kananan yara yakewa kuna ji mai basu suna ansa har yana tambayar su an tun farhani kuna farin ciki yara suka ce eh liye yace saboda me li anna aisha finna yau rana farin ciki ce saboda aisha tana cikin wuta a wani wannan mai yankan kek ɗin nan mara ko ba shi ne a nan baya nan? ok to abinda za a yi mu je ga na ƙarshen nan na bbc nan da ka ta kunna mu ɗan shari'a kan kun sa ana ta maganar mutuwa wanda shi ma yana daga cikin abinda yanci a suke karyatawa can ana jin labarin mutuwa tana faruwa a ƙasashe irin su iran irin su iraq da sauransu yau mutuwa ta zo najeriya mutuwa ta zo kano abubuwa da yawa shaidu da dalilai da yawa sun tabbatar da ana mutuwa to wannan rahoto wanda bbc ce ta sa aka yi wannan rahoto wato imar wannan rahoto ba ma musulmi ne suka yi shi ba balantana ce ahalus sunna ne balantana ce sun yi karya kafirai ne suka yi wannan rahoton kuma su dalilin da ya sa suke wannan rahoton sun san kafiri ba ruwansa da zina amma abin da ya sa suke wannan rahoton saboda sun ji an ce a cikin auren mutuwa ana yi da kananan yara masu shekara tara to kun san bature yana da wani abu da yake cewa kare 'yancin ƙananan yara ko ba ka ba a dalilin kare 'yancin kananan yara shi ya sa suke wannan rahoton bar ku ji abin da rahoton yake tabbatarwa wani binciken sirri da bbc ta yi iraki ya farko da wasu malaman shi'a turkiya domin yara mata da yan mata ta hanyar ba da su wani mutuwa domin samun kuɗi sashen larabci da bbc ya gano da malaman ke sa yan mata marasa gata kan hanyar da za a yi mutuwa da su a biranen karbala da bagadaza a wannan mutuwa ne haramun ne daga shirin kotun iraki amma wasu na ganin ya halatta a musulunci da zafatawar masu aiki da shi'a wanda ta aure da wa'adi da za a iya yin kuda na awa ɗaya an ga wasu malaman da aka ɗauka a shawara na cewa masu son aure wasu ɗan mata har da mafaɗa musu da yadda za su yi da masu ƙananan shekaru daga cikinsu da ya shi musa da fasarar wannan rahoto na musamman wanda ya kunshi wasu birane da wata kila ba za ku so da wasu ba. zuwa ibada a kowace shekara. Akwai jikin da ke gado da masallatin, akwai wasu shi zauna a muka yi faɗi dangane da mutuwa cewa aure ne wanda ana iya yin sako da na awa daya kuna jin abinda malaman da aka hira da su suke bayani yarinya mai shekara tara ana iya yi da ita amma suna cewa wai kai har tara fa har yanzu da budurcinta wai karamar yarinya ta ya yanzu da budurcinta amma ana iya kwanciya da ita ana iya shafa jikinta ana iya kaza kaza kaza da karshe ana tambaya wai to in ta ji zafi fa a na kai da ita ne in za ta daure wa zafin ba komai wannan wata ƙananan yara ba ke magana ba zo ga manya ba tukuna abinda wanda yake nufi a takaice yan uwa musulmi addini shi a addini ne mai zaman kansa wanda bai haɗu ga musulunci ba ko faɗa. mun ga hatta a kalmar shahada addinin shi yana yakar addinin musulunci a tushensa yana yakar addinin musulunci a tauhidi da aƙida yana yakar addinin musulunci a ibada a mafi girman ibada sallah yana yaƙar addinin musulunci a wajen magabatan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wanda sukan su suka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da ƙarshe addinin shi'a yana yaƙar musulunci ta hanyar kyawawan halaye da tsarkin al'umma da tsarkin matan al'umma addinin shi'a yana so ya yada alfasha a cikin al'umma ta yadda za a yi zinace-zinace auren mutuwa ana yi da karamar yarinya ana yi da matar aure ana yi da musulma ana yi da mamajusiya ana yi da yahudiya ana yi da kowa da kowa mata aure in ta fito daga gidan mijinta za ta je unguwa tana iya aure da maza biyu sannan ta koma gida mijin aure yana in zai tafiya yana iya kawo abokinsa ya zauna gidansa ya rika kwana da matarsa har lokacin da zai dawo shi ma wannan zai tafiya shi ma ya rama masa don haka wannan musiba ce babba wacce take fuskantar musulunci da musulmi wanda kuma wajibin kowane musulmi ne ya ba da tasa gudunmawa ta hanyar isar da sako da yin nasiha da kuma yankan hanzari muna roƙo Allah subhanahu wataala da ya shiri wannan al'umma mu irin kullakullan da ake nufa wannan al'umma da shi Allah ubangiji ya mana maganinsa da hita ta hankula da kashe-kashe da kame-kame mutane Allah ubangiji ya yi mana Allah ubangiji ya tsarkake mana al'umman mu Allah ubangiji ya shirye mu ya shiri matasan mu waɗannan bayan Allah da aka jarrabe su da wannan musiba ta kafirci da bata ya Allah wanda duk yake zai musulunta wanda yake zai shirya Allah ka san shi Allah ka shirya da shi wanda duk yake makamashin jahannama ne Allah ubangiji kai mana maganin sa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan ku da yawa ma ana ta yana zai fahimci kuma kawai Masha Allah, Allah ta, a ya kamata yan uwa da Allah ta zauna akwai bayanai masu muhimmanci da kuma sakonni. Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi, Allah rubuta masa salada mai girma a farin littafinsa. Wato idan yan uwa sun bi sakonnin nan da malam ya gabatar mana a nitse, za su ga malam ya yi ƙoƙarin danganta wasu muhimman batutuwa guda biyu waɗanda su ne tushe na farko-farko a cikin rukunan musulunci guda biyar da alaƙarsu da mazu'in da ya gabatar matsala ta farko shine kalmar shahada wanda shine rukuni na farko a cikin rukunan musulunci guda biyar da suka zo a hadisin jibril lokacin da ya zo yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da musulunci da imani da kyautatawa rukuni na biyu kuma shine sallah waɗannan rukunan guda biyu malam ya nuna mana a zahiri a salon gani ya koriji yadda addinin shi'a ya bambanta da addinin musulunci a waɗannan rukunai guda biyu waɗanda aka samu su daga Allah da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan haka ne kenan tunda mabiya addinin shi'a da tushen addinin nasu ya saba da musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a rukunan musulunci to waɗannan yan uwa su ne kuma waɗanda suke cewa almajiran manzan Allah da kuma iyalan gidan manzan Allah abu daban ne abokan gabar juna ne alhalin ga ta inda suka sako gabar da rigimar malam yana tsaka da bayani muka samu shigowar matashin malamin salafiya sararren dan gwagwarmayan nan marubucin addinin musulunci fadilatu sheikh muhammad murtaza kabir abu muhammad anna'isi mai littafin fath rabbil a'la wadda raddi ne asali da ya rubuta lokacin da aka samu wani jahiri mai rawani a garin kano a cikin irin sharrance-sharrance da makiyan sunna da ahalus sunna suke musu ya rubuta wani littafi salafiyatu ma asma'illah al-husna yana tuhumar ahalus sunna da cewa ba su yadda ma da sunayen Allah ba malam murtaza shine ya warware mana shi a cikin fatih rabbil a'la Allah ya saka malam da alkhairi bayan ya shigo kuma sai ga Kwararren tsohon fitaccen mawaƙin nan na sunna wanda ya gaji ya ga yau malam sha'aibu ɗahir ɗorayi shi ma ya sami isowa da sauran 'yan uwa da dama da nake iya gani daga kusa da nesa ba tare da ɓata lokaci ba zan ba ɗan uwa malam murtaza a na isi minti biyar domin ya mana ta'aliki na abubuwan da malam ya gabata mana malam bismillah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 a hakikanin gaskiya a wannan muhazara da babban malamin professor wato ya gabatar alhamdulillah wato ko ba a ce komai ba idan aka kalli fuskokin masu sauraro wato hakan zai nuna cewa gaskiya an fa'idantu kwarai-kwarai da gaske da wannan muhabara sai dai fatan Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi ya bai da shi gida lafiya kusan zan ce na zo a makare gaskiya kware-kware da gaske haka ban ji yadda malam ya ya wato anin su kwana ba a farkon su kuwa illa da ƙarshe nake jin abu shafa aman bayanai wa inda suke sauka alhamdulillah ala saka da alkhairi kusan babu wani abu da ce za a iya ta'aliki a cikin muhazara ta malam illa babban abin da ya kamata a fahimta shine a su shi'a da addini shi'a ga baki daya addini ne wanda yake na rudu kawai rudu kawai babu magana ilimi babu hankali babu dattako babu insaniya idan ka ɗauki shi'a a babin imani za ga sun faɓa lamba domin a bisa addinin musulunci koyarwa ta addinin musulunci a bisa babin tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala yana da siffa ta kamala sifatu kamal Allah ta'ala mai ƙarfin zartarwa ne mai ƙarfin ƙudura ne Allah subhanahu wata'ala mai ƙarfin sani ne saninsa ya buwaye kowane irin abu haka na ƙudurarsa subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya nufati zamanto addinin musulunci shine cikamakon addinai ga baki ɗaya da shine an riga an rufe tabar matan nubuwa ga baki ɗaya addinan da suka gabata an samu matsaloli da suka bujiro lokacin rayuwar wannan annabawan koko bayan tafiyarsu wadda addinansu suka samu matsala Allah subhanahu wata'ala ya nufaci irufa ƙofa ta nubuwa ga baki daya a bayan ƙasa ta hanyar aiko annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya wato ya nufaci haka ya zaɓi manzon Allah sallallahu da wannan yadda wannan sakon na ƙarshe sai kuma izaɓa masa habbansa wanda za su taya shi wannan aikin wannan da yin shi isa ya ambaci manzon Allah sallallahu a cikin attaura da injila kuma sannan ya ambaci habban da kyakkyawan ambato cewa za su zo su yi wannan aikin mana Allah subhanahu wata'ala ya nufa su wannan kuma kudurarsa babu wanda isa isa da shi akan wannan kuma sannan abinda zai halitta na sahabbai a nan gaba ya san za su zo ya san me za su aikata har su koma zuwa gare shi da haka addinin yahudawa an samu matsala ma'ana addinin annabi musa suna annabi wannan addinin annabi isa shi ma an samu matsala yadda aka canza bible akai kaza akai kaza to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nufaci ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum shine cimakon annabawa kisa sai ya ambaci haka a cikin asura da injila kuma ya ambaci haka ma a cikin alkur'ani domin ilabarta mana abin da ya wuce ita cewa muhammadu rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شرعه فآذره فاستغر فاستبى على سوقه يؤذب الزراعة ليغيب بهم الكفار وعلى الله الذين عملوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعذرا عظيما ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne Allah ta'ala zai aiko shi a ƙarshen zamani amma waɗanda za a gansu tare da shi wallazina ma'ahu wanda sai tare su ne sahabbansa idan aka ce sahabbai ya game tun daga kan iyayensa waɗanda suka yi imani da shi jininsa ma'ana da kuma almajiransa sana sa'a sai ambatu sukofinsu wanda suke nagari ita cewa a shudda wa alkufaru ruha ubai na kuma matsayin daga kafarai ma'ana za su yi jihadi za su tsananta kafarai sannan kuma za su kasance masu rahama da jin kai a tsakanin junansu sake tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa rizwana za a gansu kullun cikin bautar Allah da ibaya kullun cikin sujada zalika masalun fi tawra wannan shine siffar su a cikin tafin at-taura amma siffar a cikin injila sha kamar wata suka ce kamar wata goya ce ya zamanto cewa ta fito da 'ya'yan itaciyarta wannan shukokin suka yi tsoro suka yi ƙarfi yi ojibin zura'a don shuka za ta dinga ƙayatar da manoma an zo fitowa a ce kai masha Allah wane gonarsa ta yi kyau a je a yashi shi murna abinda ya zama so cewa ya shuka ya yi yabanya a taya shi murna haka a samu wanda suke da matsala da shi su dinga jin da cewa shi gonarsa ta yi kyau sa su ba ta yi kyau ba to da duk wanda yake da matsala da manzon salama. haka zai dinga jin haushin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kisa yahuda suke yi nasara suke yi suna yan shi'a suke yi an fahimci bambancin yau to wannan shine haka Allah ta'ala ya nufata abin ya kasance su sahabbai Allah ta'ala ya nufata su zamanto wato mutanen kirki yahuda da nasara da yan shi'a kuma su za su zagin su wannan kaddara ce haka Allah ta'ala ya hukunta haka za a taugar ma wato tsakanin ƙarya da gaskiya ba za a fasa ba har zuwa tashin alƙiyama da haka mumini isan wata farala Allah ta'ala ya yi masa da ya aje shi a cikin addinin musulunci annabi sallallahu kuma ga shi ga yadda yake yadda Allah ta'ala ya nufata ba kuma yadda ɗan shi a suke suran tashi addini ya fara tun wasu sai rigima da shirme har zuwa yanzu abu sai da suke suranta da aka ajin su ne mai wannan sufar ba addinin musulunci ba addinin musulunci ya kuma da dukkanin wani wasafa wasafe da wanta suwirat da a suke game da addinin musulunci addinin musulunci daban addinin a daban hakika lafta malam za ta haska mana duk wani abin da nake ambata a a cikin wannan takaitaccen ta'alikin nawa ana ta min ishara ga lokaci yayi kuma ga ga mawaƙin suna wato yana gefe ya na ta <laughs> wato a cika yana kai da su tana cika yana kawowa da baituka wanda suke zafafa a sai insha Allah ta'ala zai shayar da mu yanzu yanzu nan subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum Allah ya saka malam murtaza da alkhairi kamar yadda malam yake faɗa cikin bayanin sa addinin shi'a addini ne na ruɗu kun dai ga malam ya kunna mana Ibrahim Zazzaki ya faɗo yaƙoƙi guda hudu da ya ce sai na umar abin al ya gudu a cikinsu ya kawo uhudu ya kawo badar ya kawo khandar razuwat al-ahzab sannan ya kawo yakin a ah, khaibar yakin uhudu shine yakin da aka samu wasu sun gudu wanda duk ɗaliban da suke karanta sira sun san babu wata ruwaya ingantacciya da take gwada sayyidina umar ibn al-khattab ya gudu a yakin uhudu yakin badar kuma an sani kare jini biri jini aka yi ƙarshe manzan Allah guda 313 da suka fitar da tafukansu da rayukansu suka yi nasara akan dandazon mushrikan makka yakin kandak wanda madina aka zo ci aka kewaye cikin garin madina su kuma suka dinga auno makaman yakinsu daga cikin madina suka fatattaki makiyan addinin musulunci khaibar kuma da aka ji a shekara ta bakwai mun karanta a tarihi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tura sahabbansa ba su yi baya ba sai da suka bude kofar garin khaibar na yahudawa suka shigar da addinin musulunci ba wanda ya yi baya amma saboda jahilai aka tara ba sa karatu ba kuma littafi ake karanta ba ba kuma a mai da su al'ummahatul masadis nan haka ba za a ce a littafi kaza shafi na kaza babi na kaza ba za a faɗa ne kurin ai kabbara wallahi musta'an a ƙarshe saboda ƙurewar lokaci zan kira malaminmu mai gidanmu kuma babban mawaƙin addinin musulunci malam sha'ibu ɗahir tsorayi don ya rufe mana da baitoci da zai yi da za a motsa mana hamasa ta ƙauna almajiran manzan Allah kafin sannan akwai lakta ta biyu da za ta gudana rana ita yau idan Allah ya kai mu a cikin jerin waɗannan laktocin na barka da sallah da ake yi mai takin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan gatan Allah musamman a wannan zamanin a wannan lokacin a garin nan da masifu da bala'i ake nufo manzon Allah da sharri kala-kala arna zindikai da mulhidai suna yi yan daɗi arna suna yi yan iskan gari da suka naɗa rawani ma suna yi wannan mawuzu'i ne mai matuƙar muhimmanci da babban malamu a shek malam muhammad nura sani zai gabatar malamin da zai ta'aliki malam adam muhammad sharaɗa malam ado sai malamin da zai gabatar babban malamin mu Sheikh Malam Saifullah Dayar Uthman a masallacin Sheikh ja'afar Mahmud Adam rahimahullah da yake bayan firamare da sakandaren Salanta ranar Litinin mai zuwa 10 ga 12 ga watan 10 hijira a sallam biyu daidai da 24 ga watan biyar shekara ta 2021 tsakanin magariba zuwa isha da fatan Allah ba da ikon halitta malar sha'ar bismillah assalamu alaikum rahmatullah amma da fatan za a taimaka min da amshi kuma duba da yanayin lokaci ina ganin zan takaita a kan waka guda ɗaya, a can sai da na umar da aka amshinta shine jarumi mara tsoro umar amma fatin da kun ga umar ake dole ne ku buɗe baki a amshi yadda ya kamata jarumi mara tsoro umar a bismillah da sunan allah rabbana mai cika da kamala mai saman bakwai da ƙarshe ya allah rabbana karya mai kin umar a zan yi waƙen maza yau zalla jaruman Allah ga sadaukin cikin su jimilla mai kashin banki arna Umar. Faruku Umaru ɗan Khabbab shi zan wa baitika sababi sunan waƙen ga takobi zararriya ga mai kin Umar. A nan mutum abokin Hamza ya kimbadar da su aka gwabza banda arna mutanen banza wa ike jin haushin Umar. Da ka ga a filin yaƙi an ya ka hango doki ya yi rimi na ban mamaki in ka duba gurin kwai Umar. a duk jihadin da annabi ya je duk da umaru annabi ya je babu yakin da annabi ya je wanda wai a ciki ba umar A akai duba badar da hunaini khandaku da bai'atin ruduwani uhudu nan na ƙara yaƙini bai gudu duk murzu umar idan ana magana ta sadauki wanda ƙarfinsa ya fi na zaki wa ike maganar wani doki sai na ce kai ku nemo umar a rabbi na yi addu'a ka amsan na ƙara addu'a ka amsan na rabbi ga wata zan yi ka amsan ba ni ɗa mai halin umar sahabbai yan gatan Allah komai zan sai na ja birki na fara faɗar sunan Allah ya Allah ƙara daɗin tsira da aminci gun manzan Allah makiyin sahabu ɓatacce ne baya bin miƙaƙƙar milla Allah ta soja ikamo shi ya zubo shi cikin mazubin bola mu gan shi a kwance cikin baro cikinsa kamar babbar kula ya sha rawani ga alkyabba kamar zai ma zancen Allah amma baya iya larabci tarkibin kwakwarar jimla da mai malan za ka yi da'awar duk jahilci ya yi illa mai cewa na sanya mutuwa ta shahada ta zo ya talla cika baki ne da makirci da kutun gwila tutar da ya ɗauko ya wullar ya je ya ɓuya cikin bola ya tuba baƙaƙen kayansa ku ba shi aron wasu don Allah kaga ƙato ya yi shigar mata ba kunya ya ɗauro fatala yana tsoro ce ka buru da soja da babbar bulala mai zagin sayyid na umar da ma'awuya zai ga fushin Allah Na nazariya shi ya fara gani shi ma na kanan ya jira Allah ma'awuya kun ga sahabi ne mai fada agun manzan Allah yakan yi annabi sakataren wahayin ƙur'an zancen Allah da shi annabi ya tafi hunain wajen yaƙar makiya Allah laƙatta ballahu ku duba ta ma'awuya ya shiga ba matsala ayar na nan a cikin tauba ko za ka yi bahasi wataƙila. mai cewa mai karyar cewa ba mutumin da zai zo mu yi muƙaballa karyar cika baki ta ƙare zaki ya yi tauna da jimola a karo ɗaya da na hotoro ya kama mura da isha wahala ya dinga gumi a gaban fanka ya san nan ba ƙila wakala da hagu ya shanye fiya wota wajen shida baya bismillah kare an ce baya fara'a sai dai cizon bayan Allah balle a dawa nau an san shi ko mai shi sai yayi la haula Allah ta'ala ya saka maran da alkhairi Allah ya saka da alkhairi yan uwa ayi hakuri abubuwan suna da yawa kuma suna da muhimmanci muhimmanci kuma kasancewar mu a masallaci ana tattauna al'amura na addini wani abu ne da ya karanci sosai da sosai don haka a yi haƙuri lokacin ba an bata shi ba ne haka gurin an bata shi ne insha Allah a cikin alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ishara a za mu kira wa malamin mu malam ismail hafizahullah a madadin yan kwamitin wannan mu'assasa mai albarka ya gabatar da bayanin godiya kuma ya rufe mana taron da addu'a da fatan Allah ya komar da kowa gida lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A madadin wannan foundation namu mai albarka al-Islah Charitable Foundation muna mika godiyanmu ga farfesa babban mu da ya samu dama har yanzu ya gabatar mana da wannan lakta Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi irin kokarin da yake yi wajen kokarin tabbatar da ginin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya a asali wajen tsora ginin Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe shi Allah ya kare shi mun sani akwai makiya waɗanda suna bibiyar su sosai to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dukkan wata kariya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya dora zuriyarsu akan tafarki madaidaici Allah ya musu kariya Allah subhanahu ta'ala ya ji kan magabatan su sauran malamai kamar shi Sheikh Murtala Annaisi Allah subhanahu ta'ala ya saka da alkhairi a taliki da ya gabatar mana babban malami ne sosai su ne suke karawa da Santa More a rubuce sosai yana da littafi yana da kyau yan uwa su nema za a samu labari daga littafin nan sosai da sosai a wayanda kuma suka tallafa wajen kwabarin din wannan abin kamar sautin suna sharaɗa da su kuma kwamiti namu na bangaren karatun malam nura sani wanda ɗan uwa malam jibri da ɗan uwa malam yusbahu suka zo suka fi barin Allah subhanahu wataala ma saka musu alkhairi sannan kuma haka dai muna miƙa godiyar mu ga shi limami na wannan masallaci malamin mu rahma malam abba bahiru usman Allah subhanahu wataala shi ma ya saka da alkhairi kamar yadda kuka gani professor ya ciwo da waɗanda suke yan kwamiti na haska mai projector wanda karkashin jagorancin malam ahmad ya zo ya yi projecting din abubuwan kuma da suka gabata a nan wajen kai tsaye abin ya dakin cikin nishadi bisa nuni karantarwa bisa nuni wanda malam yake mataki da gani ya kori a kai tsaye kowa ya gani Allah subhanahu wataala ya saka wa mutum da alkhairi sannan kuma muna mika godiyar mu ta musamman karkashin jagorancin shugaban wannan mu'assasa ta mu mai albarka shine Sheikh Shu'ayb na babanta Allah subhanahu wataala ya saka musu alkhairi sannan kuma a bance ina mika godiya ga su ɗan kwamiti na waɗanda karkashin su ne ake gudanar da wayannan lakcoci ɗan kwamitin da'awa na wannan majalisi Allah subhanahu wataala ya saka musu dukkan da alkhairi Allah subhanahu wataala ya tallafa musu a rayuwa Allah subhanahu wataala duk wanda ya zo nan nan wajen ya saurara da wanda ya ji mata lasifika da wanda kuma abin zai je mai a nesa Allah subhanahu wataala shi ma ya saka masa da alkhairi Allah subhanahu wataala ya wa rayuwar mu albarka kamar yadda kuka ji daga farko ki presenter din namu Sheikh Malam Adam Sharada damar shi jinsa ya fi ganinsa kuma bawan Allah ne wanda yana jajircewa ƙoƙari duk 'yan social media sun san shi a yanda ake fatattaka duk wata shubha misali akwai waɗansu gaggan mutane waɗanda wasu ma kusan sun ɗauki hanyar ilhadi ba zan kira suna kai tsaye ba muna fata Allah ya shirye su amma duk wata shubha da za su kawo su ne waɗanda suke bin su da raddi kuma su yi musu kwata-kwata kuma raddin yana tasiri sosai da sosai Allah ya kwato mutane da yawa ta hanyar raddin su Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi Allah subhanahu wataala ya rayuwar mu albarka ya kare mu daga dukkan wani sharri subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa barik ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh